sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin fansar rai littafi na uku masu na idan ba ku manta ba a cikin littafi na biyu mun dakata ne a Allah face love na ce to shikenan na yarda azumi kai waya da nasiba ta ce kwana biyu baka je wajenta ba me yasa Allah sarki wannan kenan anan muka dakata sai kuma daura kawai dan guntun mu shi yace mamsi. aiki ne yayi mun yawa wata shari'a ce ta sha mun kai sosai sai yasa ma yanzu kika ga kullum ina gida amma zan kira ta a waya gida kai ta ta ce to shikenan Allah da ya maka Allah dai ya shige maka gaba barista Faruk ya ce amin mamsi dadi ya dawo ne a'a ya dai ce min yau zai dawo idan tafiyar ta samu in ko bata samu ba sai bi Allah ya maido shi lafiya mamsi bari in je in wani aiki in dan ida to son ba damuwa Allah ya taimaka amin mamsi Washi gari wajen karfe 11 kasancewar weekend ne ya shirya ya je gidan yari don ya gana da Jawahir a ofis din shugaban ya sauka kasancewar abokin shi ne sosai bayan sun gaisa ne Mahadi ya ce barista wai da gaske zaka tsaya ma Jawahir mai kuɗi a wannan shari'ar tata murmushi ya ce eh insha Allah ina da burin haka shiru yayi sai can ya ce kuma kana ganin babu wata matsala tabi baki yayi ya ce bana tunanin haka shi shikenan bari in sa a kawo maka ita nan wayar sai ya dauko ya kira watan ma'aikaciyar su suna gama wayar ya kalli barista Faruk ya ce abokina gata nan za a kawo ta bari in dan fita ana jira na a waje zan turo ma'aikacin mu ko akwai abin da kake bukata kafin in tafi murmushi yayi yace bana bukatar komai maybe kafin ka dawo na gama abin da nake na tafi mahadi yace eh gaskiya ina tunanin haka dan zan dade amma ka kula hannu ya miƙa mishi suka yi musabaha ya tafi barista faruk wayarsa ya shiga latsawa can ya jiyo yanayin tafiyar kamar ana jin kamar ana jin mutum ɗago kai ya, ya kalli kofar wasu mata ne biyu jaye da wata yarinya an ɗaure ta da kaca hannuwa da kafafuwa da kyar take tafiya har suka shigo da ita ido barista faruk ya zuba mata yana kallanta cikin ransa ya ce wace ce wannan matan ne suka ce yalla bai gata oga ya ce a kawo ta kallon matan yayi ce wace ce wannan jawahir fa nace a kawo min wannan a ita ce jawahir din cewar ɗaya daga cikin matan kallon shi ya maida ga yarinyar da aka shigo da ita take tsaye kanta sunkuye a ƙasa doguwa ce kalar ta fara ce ko ma a ce mai haske sosai daga gani wahala ce ta disar da ita fuskarta mai round ce hancinta dogo ne ba can ba bakinta madaidaici ko da tana cikin yanayi na wahala amma hakan bai hana a gane kyanta ba jinjina kai yayi ya ce shikenan za ku iya bamu waje tsawa suka daka mata suka ce ba za ki tsugunna ba a hankali ta zame kasa ta tsugunna still dai kanta na sunkuye a kasa ba ta dago ba juyawa juyawa matan suka yi suka fita inda wani ma'aikaci ya tsaya daga bakin kofar yanda yana hango su barista faruk zuba mata idanu yayi yana kallanta tana kallon ankwar da take hannunta a hankali ya kira sunanta dago kai tai tana mishi kallon mamaki ba tare da ta amsa ba numfasawa yayi yace jawahir sunana barista faruk sani mai shadda wani irin kallo tai masa cikin dasasshiyar murya ta maimaita sani mai shadda da mamaki yake kallanta ya ce kin san sa wani irin murmushi ta mai wuyar fassarawa sannan ta ce menene ya kawo ka waje na tabe baki yayi ya ce ba komai ba komai ba komai bane ya kawo ni sai dan ina so in taimaka miki idan kika bani duk wani bayani da ya dace zan yi kokari wajen ganin na fitar da ke daga cikin gidan nan lokaci guda fuskar ta ta canja ta koma kwata-kwata babu annori tace ce bana bukatar ka. ba kya bukatar taimako na saboda wani dalili ni fa so nake in taimaka miki ki fita daga gidan nan amma idan har kika ban damar hakan idanu ta tura ta tsara mishi tana kallonsa sai kuma can ta juyar da kanta gefe daya ta ce ba za ka iya taimaka min ba ka bar ni kawai in karasa rayuwata a haka har kar ka jefa rayuwarka a cikin hatsari don shiga rayuwata daidai yake da ruguza duk wani farin cikin rayuwarka no jawahir ki daina cewar haka a kowane lokaci ni mai tsayawa ne bayan ni mai tsayawa ne a bayan gaskiya kuma na san ke baki da hannu a cikin kisan nan fashewa ta yi da wani irin matsanancin kuka ta ce wannan ba gaskiya bane barista kar ka sake ka gigin shiga rayuwata gudun kar ka yi silar rasa taka rayuwar Ni cewa yayi tsaye ya matso kusa da ita yace ban damu da rayuwata ba in dai akan gaskiya zan yi aiki na. Cikin wata iriyar razananniyar murya tace tabbas zaka aikata babban kuskure idan har ka nemi taimaka min. Zaka iya rasa rayuwarka kamar yadda lauyoyi biyu suka rasa tasa rayuwar. Ciki da mamaki yake kallanta, ganin yanda lokaci guda ta hargitse yace Jawahir, ko dai kina da hannu a cikin mutuwar su barista Mohsin. Kara sautin kukanta tayi ce, ina ka, kar ka yi gigin shiga rayuwata ka tafi kawai. matso da kujerar sa ya zauna a gabanta ya ce naji zan tafi amma ina so ki faɗa min gaskiyar lamari akan kisan da aka yi shin kina da hannu a ciki hannuwanta biyu masu ɗaure da ankwa ta sa ta dafe kanta da su da ta ji ya fara sara mata kara ta fasa da dukkanin karfinta wanda ya sa sai daga baki ɗaya ɗakin ya amshe ya amshe shi shi kamshi barista sai da ya haɗe kunnuwan shi sai da ya daɗe kunnuwan shi har ta gama karar idanuwanta ya ga lokaci guda sun juye sun canja ta yi wata kala da ita barista faruk ɗauko wata newspaper ya yi ajiye a gabanta ya ce me zaki ce akan wannan ido ta zuba ma hoton da yake manne a jikin newspaper ɗin kafin daga baya ta janye idanunta daga kallanta barista faruk ya ce shin gaskiya ne wannan bayanin da aka yi na hotonki da aka buga akan kin kashe mutane bakwai ciki har da na kusa da ke zumbur jawahir ta mike tsaye tare da ja baya kaɗan ta ce ina sake gargaɗinka kar ka yi kigin shiga rayuwata ka bari kawai a yanke mun hukuncin kisa domin hakan shine kawai zai kasance fansar rai ka gaggauta zare hannunka a cikin lamurana ban so kai ma ka jefa kanka a cikin wahalalliyar rayuwa don taimakona daidai yake da barazana da rayuwarka saurin dafe kanta ta yi da taji ji ya sara mata daidai lokacin matan da suka shigo suka ce yalla bai minti ishirin ɗin da aka baku ta cika daga kai yayi cikin sanyin jiki yace ku tafi da ita ɗago kai jawahir ta yi ta kalle sa sannan ta juya suka rike ta suka tafi ajiyar zuciya barista faruk ya rabka tare da miki watse ya fara zagaye ɗakin maganganunta suka rinka tariyo masa a kwakwalwa cikin ransa yace kenan tana nufin da hannunta a cikin kisan nan duk da aka yi sai dai ta hakan zai kasance bayan ita mai kananan shekaru ce tuno waye da irin kallon da ta yi masa lokacin da za a tafi da ita sai ga baki da idananta sun canja zuwa ja a hankali ya ce anya yarinyar nan mutum ce wayarsa ce ta fara ringin ta katse shi daga tunanin da yake yi don haka ya ɗauki kiɗin motarsa ya fice cikin sauri saboda wannan kiran ya san cewa alkali ne yake neman sa a kotu suna janye da jawahir suka maida ta ɗakinta suka wular da ita ciki suka maida kofar suka garkame jawahir haɗe kai da gwiwa ta yi ta fara fitar da kuka marar sauti wata irin kara ta fara ji mai kama da kukan hadari saurin mekewa tsaye ta yi ta fara waige-waige jin karar daga saman ɗaki take sa ta yi saurin ɗaga kanta sama wata iriyar razananniyar kara ta sake tare da sulalewa kasa ta faɗi a sume barista faruk bayan ya je wajen alkali sun sake tattaunawa akan kes ɗin jawahir nan ya amshi fayil ɗinta ya duba akan dai laifin kisan ake zarginta last ɗin mutanen da ta kashe ya bi yana gama dubawa wasu information ya dauka akan mutanen sannan ya tashi ya tafi ko da ya koma ofis ɗin shi kiran barista Bilal yayi a waya yace yana so ya je ya samo mishi hotunan waɗanda ake zargin Jawahir ta kashe jim barista Bilal yayi cikin ransa ko bai so ba dan a rayuwarsa baya san abin da zai sa ya shiga kes din Jawahir ba dan ya so ba ya amsa mishi da to zai yi kokarin hakan barista Faruk yace ya tabbatar ko ma me ake kar ya wuce zuwa gobe da safe barista Bilal yace barista Bilal ya amsa da insha Allahu suna gama wayar ya tashi ya kama hanyar gida yana isa a falo ya samu Hajiya Nuratu zaune Amen Palo tana ganinsa sa ta yi murmushi tare da cewa sanar da dawowa son shi ma murmushi yayi ya matso ya bata pack a goshi yace yauwa face love da fatan na dawo na same ki lafiya lafiya lau ya aikin alhamdulillah mumse muna ta fama ai na gani son dan yanzu kullum busy kake Allah ubangiji dai ya taimaka barista Faruk ya ce amin face love wai son ka je gidansu nasiba kuwa murmushi yayi ya ce a amumsi yau dai nake son zuwa shikenan son ya dai kamata ka je dan Allah ka daina wannan zurfin cikin naka kana son nasiba amma sai ka rinka basarwa ka dinga bata kulawarka ta haka ne za ta gane kana santa murmushi ya ce to mamsi insha Allah zan ci gaba da kokarin hakan Allah ya yarda don wallahi idan har kai wasa da damarka ka rasa nasiba babu ruwa na. dariya ya ce insha Allahu ma ba zan rasa ta ba mamse Kima na san ai ba za bari in rasa ta ba to ya zan yi tunda kana ta ja mata aji ai sai in zare hannuna a ciki cewa ya ce kai mamse ki da zaki min fatan in same ta yanzu ma bari in shiga ciki in shirya in zo in yi lunch zuwa anjima sai in je in gano masoyiyata mamsi cikin jin daɗi ta ce to shikenan son idan ka je sai kai min magana zan baka sako ka kai mata barista faruk ya amsa da to mamsi nan ya wuce ya nufi hanyar fat dinsa. da kallo ɗaya hajiya nurar ta bi dan nata cike da so kafin daga bisani ta miƙe ita ma ta nufi fat dinta. barista faruk bayan ya shiga fat dinsa, wanka yayi ya shirya ya fito ya yi lunch bayan sallar la'asar ne ya ɗauki kiɗin motarsa ya biya fat ɗin mamsi ya faɗa mata zai tafi gidan su nasiba wata leda ta ɗauko dankare da kaya ta bashi ta ce ya kai mata murmushi ya amsa ya ce to mamsi mun gode Allah ya kara girma da buɗe ita ma murmushi ta yi cikin jin daɗi ta ce amin son yana fita motarsa ya buɗe ya saka kayan a bayan mota sannan ya buɗe mazaunin mai gadi ya buɗe mazaunin mai gadi Amin ya buɗe mazaunin direba ya shiga ya ja motar mai gadi ya hanga masa gate ya fita da gudu cikin kankanin lokaci ya isa malali locus a daidai kofar gidan alhaji sofyan mai nasara ya yi honnan mai gadi ya taso cikin sauri ya leko ganin motarsa ya sa ya yi saurin hangame masa tankame men gate ɗin gidan ya shiga a daidai inda ake pakin ɗin motocin gidan ya yi pakin, ya ɗauko wayarsa ya yi dialing ɗin wata numba sai da ta kusan tsinkewa sannan aka yi Pikin, tare da yin sallama aka ce hello lovely limshe idanun shi yi, dan sosai yake jin daɗin sunan da take kiransa da shi Ya ce sweetheart ki fito ga nan nazo daga shan daga can bangaren Nasiba ta ce okay ina zuwa katse wayar yayi tare da jingine kansa a jikin kujerar yana jiran ta fito ta yi kusan minti biyar sannan ta fito tana tafiya tana yauki Nasiba chocolate color ce bakinta mai kyau ne ba ta da tsawo sosai sai dai yar duma-duma ce idan tana tafiya jikinta baki ɗaya yake motsawa ko da take baka amma tana da kyawunta daidai ita idananta dara-dara ne a nitse take takowa sanye cikin gown ɗin material red da bakin veil har ta iso wajensa bai san ta zo ba lokin ta yi ma glass ɗin motarsa nan ya buɗe idanunsa tare da bu nan ya buɗe idanun shi tare da buɗe mata gaba fuskar ta ɗauke da murmushi ta shigo tare da yin sallama shi ma murmushin yayi yana binta da kallo dan sosai ta yi mishi kyau kallon shi ta yi cike da shaukin so ta ce lovely kallon fa limshi idanunsa ya buɗe ya ce sweetheart kin yi kyau sosai mm, nagode amma ba fushi nake da kai zaro ido yayi ce da nayi miki me juyowa tai ta kalli window ta ce komai ma kayi yau kusan kwana nawa baka kira ni a waya ba kuma rannan mun je gidan shine ko ka fito mu gaisa cikin kwantar da murya ya ce ayya sorry sweetheart kin san yanayin aikin namu yanzu kullum busy nake fara aikin nan tunda na fara aikin nan da nayi a headcourt ta na tarar da aiki da yawa yana jirana. yanzu haka shari'ar da na amsa zan tsaya ma mutane sun kai goma banda ma waɗanda na maida na ce ba zan yi ba sai sa kusan kullum banda lokacin kaina cikin cikin research nake bata fuska ta yi ta ce gaskiya lovely tun baka yi nisa da aikin nan ba ya fara fita a raina don komin ya aure na san sai kafi ba aikin ka muhimmanci a kaina girgiza kai yayi yace wannan ba hujja bace ni sai ba nasiba shi aiki daban haka shi ma aure daban yake ina sanki, kamar yadda na san ke ma kina sona kar ki rinka sa damuwa a ranki akan haka koda bayan auren mu ni na san yanda zan kula da ke ba tare da na shiga hakin ki ba ajiyar zuciya ta tafka ta ce haka ne lovely sai a kullum nake kara jinka a cikin raina dan Allah kar ka rabu da ni ko mun daren dadewa burmushi ya ce kar ki damu insha Allah muna tare babu abin da za ya raba mu Allah ya sa bismillah ka zo mu shiga daga ciki girgiza kai ya ce a'a mu yi hirar mu anan Kai lovely. Na rasa me yasa ba ka san shigowa cikin gida. Kai kunyar ummi ita kai kunyar ummi? Amin, kai lovely. Na rasa me yasa ba ka san shigowa cikin gida. Kai wai kunyar ummi. Ita babu ruwanta, tana ma ɗakin ta ma. Ni ba zan fa shiga ba sweetheart. Nan dai nake so mu hirar mu. Shikenan lovely. Duk yanda kake so haka za a yi. Nan suka zauna suka ranka hira cike da kaunar juna kafin daga bisani suka yi sallama kamar kar su rabu suke ji. Yau ko kayan da mom ta bata ya bata ya mika mata nan ta yi mishi godiya ta koma cikin gida shi kuma ya fisgi mota ya kamo hanyar gida tuki yake a nutse yana tafiya nan ya fara jin motsi a bayan motarsa tamiro ya kalla amma bai ga bai ga kowa ba ji yayi kamar an an wane glass bayan motar don haka yayi saurin waigawa ganin ba kowa ya sa ya juyo kit ya taka birki cikin sauri ya tsayar da motar a lokacin da ya ga wata tsohuwar a lokacin da ya ga wata tsohuwa tufuk rike da sanda ta zo ta gifta mishi ta gaban motar a jira zuciya ya cafke ganin saura kaɗan ya bi ta ya buge ta Allah ya taimake shi ya tsayar da motar da idanu ya bi ta yana kallanta dago ido dago kai ta yi ta kalle sa sai da gaban shi ya faɗi wanda ya sa bai san dalilin faɗuwar gaban ba cikin sauri ya janye idanansa daga kallanta don idananta sun tsorata shi wasu fice wasu irin fici-ficin idanu ne kwayar idanun bulu ce ba kalar ta mutane ba saddar da kai ta yi tana rike da 'yar sandarta ta wuce ba tare da ya sake kallon inda take ba ya ja motarsa ya tafi cikin ran shi yana cewa Allah ya taimake ni da na buge ta tuki yake amma ga baki daya kamannin tsohuwar suke faɗo masa a rai a haka har ya isa gida da daddare bayan ya dawo daga masallaci sallar isha'i yayi sannan yayi dina ɗinsa ya ci sannan yayi mammo musi sallama ya tafi fat ɗinsa System ɗin shi ya ɗauko ya fara sacin ɗin kamar yadda ya saba yi kusan kullum kafin ya kwanta bacci. Sai wajen karfe goma ya gama, ya je ya wanka ya yi shirin kwanciya, sai da ya kwanta ya kira Nasiba a waya. Suka sha hirarsu har wajen sha biyu sannan suka yi sallama suka kwanta bacci. Baccin shi yake a natse hankali kwance, a hankali ya fara jin taku a cikin ɗakinsa. Ana kwas kwas kwas ƙara gyara kwanciyarsa ya yi cike da jin daɗin baccinsa wani irin iska ya ji fu ta gefen kansa ta wuce firgigit ya farka daga baccinsa tare da tashi zaune ya lalubo makunnin fitila ya kunna yana bin ɗakin da kallo amma bai ga komai ba kallon agogo ya yi ya ga karfe biyu da rabi na dare don haka ya ɗauka a cikin mafarki ne ya ji hakanan ya koma ya kwanta tare da kashe fitilar ɗakin Allah sarki washe gari wajen karfe goma ya gama shiri na zuwa wajen aiki ya fito pat din mamsi ya ji ya je ganin har lokacin bacci take yasa ya wuce dan yayi breakfast ɗinsa sama-sama ganin yana yi shirin ganin yana shirin yin late yasa ya wuce ya nufi wajen aiki yana shiga security ya shigo ya kawo mishi wasu files ya ce in ji oga ya bada ya ce a bashi amsa ya fara dubawa nan ya buɗe system ɗinsa ya fara aiki a ciki barista Bilal ne ya turo kofar ya shigo barista Faruk yana ganinsa ya janye fayil ɗin da suke gabansa tare da rufe system ɗinsa hannu barista Bilal ya mika masa suka yi musabaha sannan ya zauna yana kallon files ɗin da barista Faruk ya janye ya ce barista waɗannan fa murmushi barista Faruk yayi yace ya ce ina wani aiki ne a game da shari'ar da zamu zauna ta gidan marayun nan da ake son kwacewa Ayya Allah sarki gaskiya barista kana kokari sosai samun irin ka yanzu sai an tona dan ba kowa bane za a iya kawo mamako dan kuɗi da Alhaji Mani ya kawo maka a ce haka kawai mutum ya ki karba ba dan kawai ya daure makarya gindi murmushi barista Faruk yayi ce ya maganar hotunan ina fata dai an samo min barmishi shi ma yayi yace eh na samo wajen rijista sai dai mai abin da mamaki yanayin da aka dauko hotunan mamaki kuma barista Bilal bude briefcase ɗinsa ya yi ya fiddo da wani ɗan envelope ya miƙa ma barista Faruk ba tare da yayi magana ba shi ma ya karɓa ya buɗe, ya fara dubawa hotunan mutane bakwai ne ya gani dukkaninsu hotunan an ja musu layi da jini cike da mamaki yake kallon hotunan dukansu duk na manyan mutane ne biyu daga cikinsu ma suna da mulki a cikin garin Katsina barista Bilal ne ya ce kaga wannan jinin da ake sawa a hoton shine dalilin da yasa aka ce ita ce ta yi kisan saboda ko lokacin da aka kashe babban mai kudin nan Alhaji na Laraba shi ma mm. an yi amfani da jinin a hotonsa sannan duk mutanen nan da aka kashe tana da alaka da su wasu dan duk abokan mahaifinta ne ajiyar zuciya barista Faruk ya tafke ya ce ta wace hanya ta bi ta yi kisan shin da wuka aka kashe su ko da bindiga girgiza kai yayi yace babu ɗaya daga ciki sai dai ta hanyar rataya aka kashe wasu wasu kuma an kashe su an shaƙe musu wuya hotunan mutum uku ya ware waje guda yace waɗannan da kake gani mahaifi ne da 'ya'yan shi sai dai bamu san dalilin ta na kashe su ba karban hotunan yayi yana dubawa kafin daga bisani ya ce na gode sosai barista bilal da wannan kokarin da kai min zan yi kokarin zuwa in ji daga gareta kafin in je ga dangin mamanta barista bilal miƙewa ya yi tsaye ya ce ba damuwa barista sai dai ka kula da kanka kar ka damu a kowane lokaci na tashi neman wani taimakon zan neme ka ina fata hakan ba matsala murmushi barista bilal ya ce eh babu matsala sai na ji daga gare ka shi ma miƙewa ya miƙe ya miƙa mishi hannu suka yi musabaha sannan barista Bilal ya tafi Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata sai kuma haɗe a cikin littafi na gaba don jin yadda za ta kaya na ku dan Salma kuma huta lafiya